نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فأنت أمام الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗauke da azumi na goma sha biyu a jerin azumin wata ramadana da shekara ta dubu ɗaya da dari hudu talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma darasin mai yawan Allah da ina ga mun fara magana akan aya ta goma sha hudu mu ƙara sabon lokaci ya ci mana za ka za mu maimaita ta na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد وأقم الصلاة لذكري Allah maɗaukacin sarki bayan ya gaya mana yadda ya ɗauko labarin annabi Musa. Labarin annabi Musa ya zo a cikin alkur'ani a gurare daban-daban amma kowane ɓangare za ka ga akwai daga inda allah ta'ala yake bamu ba lalle bane a maimaita mana inda aka ba mu a wani guri kun ga in kun kalli labarin annabi Musa a cikin suratul qasas labari aka ba mu na yadda aka haife shi da yadda mahaifiyarsa ta daine shi da yadda ya je gidan fir'auna da abubuwan da suka faru a kansa har suka jawo ya garin ya tafi madayana da sauransu amma labarin da Allah ta'ala yake ba mu na annabi Musa a wannan sura suratul taha in kun ya fara ne daga lokacin da annabi Musa ya baro Madiyana akan hanyar da dawowa wato ainihin Misra Allah yake ba mu labarin ya ango wani haske sai ainihin ya tafi don ya je ya samo wutar da za a nitsimi kuma a kunna a gaske. daga nan labarin suratu daha ya fara yana zuwa gurin sai ya ji an ce innani ana Allah innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri sai ya ji an faɗi wannan magana kun ga can baya Allah ta'ala ce innani ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa saboda me yasa Allah ta'ala a can yace innani ana rabbuka inni ana rabbuka ko ni ne ubangijinka nan kuma sai ce ni ne Allahnka saboda can inni ana rabbuka magana ce akan rububiyya rububiyya kuma shine yadda ubangiji yake kula da bayansa da halittarsa gaba ɗaya duk wanda aka ce shi ne mai baka tarbiya to a lokacin da ka firgita ka shiga cikin tsoro ya a ni ne fa mai kula da kai to za ka ɗan samu sauƙi a zuciyarka amma a wannan inna ni an Allah nan ɗora masa nauyi za a yi na takalifin shari'a shi ya sami Allah ta'ala ƙarshen ayar sai yace aqimin salata da zikri yace ni ana Allah ni da nake maganar nan kake ji ni ne Allah inji Allah subhanahu wataala la ilaha illa ana babu abin bauta a tantanta sai ni kadai ba ni, ka bauta min ni kadai wa aqimis salata ka tsaya da sallah ne zikiri dan tunani ko dan ambato na kun ga nan duka damiri ne na mufrad saboda magana ce ta bauta, Allah bai ce inna na hannun lahu ba bai ce la ilaha illa na hannu ba bai ce ba na ba bai ce wa aqimu salata da na duk sai aka kawo lamirin daya saboda nan su ake kai tauhidi tsantsa magana ce ta bauta magana ce ta tauhidi innani ana Allah domin Allah ɗaya ne ba na hannun lahu ba saboda idan da Allah ta'ala ya ce innani ko innana na hannun lahu wani ya dubi to duk wani gunki da ake bauta zai a ɗauka da shi ma ya dubo da waɗanda suka allantar da mutanensu zai su ɗauka duk da su ake to sai Allah ya amfani da lamirin mafrai innani ana Allah la ilaha illa mini wa aqim salata li dhikri ka bauta min wato kuma ka tsayar da sallah domin ambato na wannan shine abin da Allah ta'ala ya gaya wa annabi Musa a lokacin da ya fara yi masa magana annabi Musa ya nutsu sai Allah ya ce إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى الله مدوكين سركي yace inna sa'ata atiyatu lalle hakika alqiyama Ai ƙadi qadimatun tana nan ba ta babu komawa baya la mahala ba makawa sai ta zo wa ka'inatun labudda minha kasantacciya ce ba abin zai iya hana kasancewarta wa inni akadu biha alƙiyama na kusata in ɓoye ta ai ƙarabtu isba'aha na kusan ɓoye ta ce to Allah ɓoye ta ba malamai suka ce abinda Allah ta'ala yake nufi da za a iya wa wani ranar da Allah zai tashi alkiyama saboda yadda Allah yake son abin ya zama sirri ba wanda ya san lokacin da za a yi Allah ce na kusan in ɓoye wa kai na tashi alkiyama wannan usulubi ne na larabawa an gane ko balarabe inda ya maka magana a cikin usulojinsu na larabawa sai ya ce wato don ya nuna ya kai matuƙa wajen ɓoye wannan sirrin sai ce ka tamtu sirri min nafsi sirri na na ɓoye wa kaina sirri na ma'ana ni kaina na ɓoye wannan sirrin ba wai kai ne baka sani ba ni ma na boye wa kaina wannan sirrin ban san shi ba laraba suna wannan usulubin amma manufarsu kaiwa matuƙa wajen nuna abin sirrin ya kai sirri shine abin da Allah ta'ala ya yi saboda alƙur'anin balarabe ne da usulubin larabci Allah ya sauka da alkur'ani dan in kace ce a kada ukbiya na kusan ɓoye ta kenan Allah bai koya mana tashi kiyama ba waye ya sanar da Allah zai tashi kiyama nan akwai babu Allah ta'ala ya ce inna ma ilmuha inda Allah inna ma ilmuha inda rabbi la ta'tikum illa bagata alkiyama ba za ta zo muku ba sai kwatsam ba shiri da haka in za ka shirya ka shirya eh an gane ko wannan kalma da Allah ta'ala ce a kada ukfiha na ta tamboye ta ma'ana na ta ukfiha min nafsi in boye wa kaina ita ba kai bai alamu ha gairi idan ni kaina na boye wa kaina ita to yaya za a yi wani na ya sani min alkhalqi daga cikin halitta to amma mun yi magana cewa wannan usulubi ne na larabawa ko mu hausawa muna da usulubin da da za a ba wani balarabe ya fassara abin da muka faɗa ba zai ba da ma'anar da muke nufi ba yanzu idan za ka ina magana ta sai na ce sai ka tambaye sai na ce ina ruwanka ko na ce ni ina ruwana idan balarabe zai fassara wannan da larabci me zai ce aina ma'uka zai ba da ma'ana amma idan na ce ina ruwanka ina ruwanka ma'ana wannan abin abinda muke magana bai shafe ka ba ba ka muke nufi ba amma ka ba zai bada waccan ma'anar ba idan balarabe zai fassara sai ya ce aina ma'uka sai dauka ruwa kake tambaya ina naka ruwan amma kai ba wannan kake nufi ba kowane yare yana da irin wannan usulubin nasa an gane ko a kado biha na kusa ta in boye ta me yasa na ɓoye don Allah ya tausaya mana don mai imani na gaskiya shi yasa Allah ya ɓoye mana tashi alkiyama bai gaya mana ɗaya ga watan kaza za a yi tashi alkiyama ba yanzu misali a cikin ku akwai yan makaranta ko babu ana kafe sanarwa cewa za a fara jarrabawa rana kaza ga watan kaza fefa farko za a yi kaza fefa ta biyu za a yi kaza za a yi kaza har karshe ana yin wannan ko babu ɗalibi mai kasala rago ko mashiririci ba zai fara karatu ba sai yaushe sai lokacin da ya ga an kafe ranar da za a yi jarabawa to da Allah ta'ala ya ce mana ranar kaza ga watan kaza za a tashi alkiyama sai mutum ya je ya saka bargaza ya yi ta ainihin shirme sai ranar ta zo dab da dab sai ya dage da tuba sai ya dage da sallah sai ya dage da nafila har kaga ya sayo tarbi dogo ibada ta taso saboda ya ji Allah zai tashi alkiyama amma da aka boye da aka boye kai tashin alkiyama ka ran da ka mutu domin daga nan an kulle bayan ɗinka yan nafilfin da kake samu kana yi yan mai yin ne babu damar yi sauran abubuwa da kake na lada babu damar yi ka riga ka mutu an gane ko saboda haka Allah ta'ala ya koye mana domin kar mu san ranar a ta mutu wannan, da an gaya mana ranar da za mu mutu da mu ce ci kanmu da kanmu ba yanzu da ba mu sani ba kaga sai ka hada da karatun alkur'ani da zikiri da salatin annabi da yawan nafilfili da sauran ibadu da bin iyaye da sadar da zumunci sai kai tayi wai dan ka tara wa kanka guduri mai yawa in ka je gobe kiyama amma da ta aka yi saura wata ɗaya ka mutu an sa rana kamar yadda ake sa ranar aure yanzu mutum an sa masa ranar aure sai ka ga yana ta kokarin ya hada kayan zance ya hada kayan lefe ya hada na ina so ya hada gaisuwa uwa da uba ko ba ka ke ba duk wani shiri da ya kamata ya yi in akwai gyara a ɗakin nan da za a saka a ɗan gyare-gyare ko ba ka bane to Allah sai mana rahama saboda so yake mu tara aiki da yawa mu yi tsalla da yawa mu yi nafila da yawa mu yi istighfari da yawa mu yi annabi salati da yawa saboda ba mu san ranar za mu mutu ba muna tsammanin yau ne sai mu ga Allah ya daga mana zuwa gobe goben ba sai mu samu mai ibada shi yasa wadansu bayan Allah guda biyu guda uku suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta to guda biyu kowane ɗaya daga cikinsu na farko an tafi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah sai Allah ya ƙaddara masa ya mutu wana sai Allah ya ƙaddara ya shahada a gurin wannan yaƙi da aka sake fita yaƙi a karo na biyu sai ɗayan shi ma Allah ya ƙaddara masa ya shahada a cikin uku saura nawa saura ɗaya to wannan ɗayan sai Allah ya ƙaddara. an je yaƙi bai mutu ba an je yaƙi bai mutu ba sai Allah ya kadare ya tsawon kwana bayan wayancin yan uwarsa daga baya sai ya mutu a gida bai yi shahada ba mutuwa yadda ake a mutuwa a gida haka Allah ya kadare ya mutu sai wani bawan Allah da kin sabon manzon Allah sai ya mafarki ya ga waɗannan uku gaba ɗaya ga su nan za su ga gidan aljanna haka Allah ya nuna masa a cikin bacci amma sai ya ga jagoransu wanda yake kan gaba sai da aka buɗe masa ƙofar aljanna sannan aka buɗe waɗannan din sai ga wannan da ya mutu a gida bai je jihadi ba shi aka fara buɗewa sai bayan da ya shiga ya nutsu sannan sai aka buɗewa wanda ya yi shahada na biyu ba na farkon ba sai ya shiga wannan da ya yi shahada na farko sai ya zama shi ne ya zo daga ƙarshe sai abin ya ɗore masa kai wayannan sun yi shahada wannan bai yi shahada ba amma kuma shi ne jagoran shiga gidan aljanna sai annabi ya ci a ah, ba ya saura ba a duniya ya samu ya yi na filfili ya yi ainihin ibadu bayan sun mutu wannan tsawon kwanan da allah ya ƙara masa ya samu ya ƙara yin ibada wanda su sun mutu ba su yi ba shi kuma yana nan da rai yana ta yi shi ne dalilin da ya sa hanyar ya wuce su ba shahada su kai shi ko bai shahada ba amma ya samu ƙarin kwanaki shi yasa yanzu kaga wanda Allah ya kaddara masa ya mutu azumin bara ba mamaki kai da Allah ya tsawaita wa kwana ka kawo azumin bana kayi na fulfilin da shi bai samu dama yayi ba kayi karatun alkur'ani da shi bai samu dama yayi ba kayi abubuwa na ibada in mai ibada ne kai da yawa wanda tana yiwa wannan bambancin shekara ɗaya da Allah ya sa ku samu tsakanin kai da shi ya zama na ka wuce shi a gidan aljanna shi duk lokacin da ka ga Allah ya tsawaita maka kwanakanka ka ƙara samun kwana shi yasa a cikin addu'ar manzon Allah yake cewa Allahumma ahyina idza kanat alhayatu khairan lana wa tawaffana idza kanat alwafatu khairan lana kullum ka dauka in Allah ya tsawaita kwananka ƙarin kauna ya gwada maka Allah ya sa mu gane na akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a me yasa aka boye alkiyama don a saka wa kowace rai da iya ƙoƙarin da ta yi wanda aka tsawaita masa kwanansa ya yi aiki da yawa a saka masa da abin da ya yi wanda ya take roliya a saka masa da gurgudan abin da ya aikata yau ƙi muhala muhala tashin alkiyama wannan abu ne wanda ba makawa amma an ɓoye ta li'ajazi ya kulla amilin bi amali faman ya amal mutu ƙala zaratin khairan yarahu wa man ya amal mutu ƙala zaratin sharran rahu wa inna ma tujzauna wa inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna haka Allah ta'ala ce ana saka muku ne gwargwadon abin da kuka aikata Allah ka samu aikata alkhairi wannan Allah ta'ala wani gurin yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah duk waɗanda suke sama da wanda suke kasa ba wanda ya san gaiba in ba Allah ba ba wanda ya san gaiba in ba Allah ba annabawa gaba ɗayansu ba wanda ya san gaibu mala'iku gaba ɗayansu ba wanda ya san gaibu wani kaba wannan sai ya ɗora hannu a ka har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba har annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai san gaibu ba ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ban san gaibu ba ya ce Allah ta'ala ce kullau kuntu gaiba, ghaiba su min alkhairi wa ma masani yasu da na san gaibu da na yawaita abubuwa na alkhairi kuma da wani abin ki bai same ni ba an yi wa manzon Allah ta sallama an yi wa matarsa kage kwana kusan hamsin annabi sallallahu alaihi wasallama bai gano bakin zaren ba abin da yake gaya mata in kin san kin yi laifi fito ba da ya san gaba zai faɗa ga, ba zai faɗa ba saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana la qul alama ya'lamu al-ghaiba ko qul la alama as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wanda ke sama da wanda ke ƙasa duka komai darajar su ba san gaibu ba tana yiwa ka ci a ah, to ai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tun da safe yake yi wa ainihin wato sahabbai hudu ba sai dai a zo a yi sallah ya koma ya ci gaba sai a yi azhar ya koma ya ci gaba a yi la'asar ya koma ya ci gaba tun da safe har rana ta fadi annabi bai fasa hudu ba suka ce kuma a wannan tsaye tasa duk wani abin da zai kasance tun daga wannan ranar da ya tsaya har ran da Allah zai tashi alkiyama babu abin da bai gaya musu ba na abin da zai faru in bai san gaibu ba yaya aka yi faɗa musu waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya an nuna masa wuta an bude an nuna masa ya ga mafiya yawan wanda suka cika ta mata ne an bude masa aljanna ya gani aljanna gaibu ce ko ba gaibu ba wuta gaibu ce ko ba gaibu ba ya zo zai wuce ta makabarta sai ya nuna waɗansu kaburbura guda biyu sai ce Allah sarki azaba ake masa azaba kabari shi wannan ana masa azaba saboda baya kula in ya je fitsari baya kula da inda fitsarinsa yake fantsama ko kuma baya sutunce kansa lokacin da zai fitsari kawai sai ya zo ya yi fito da al'aurarsa a gaban kowa sai fito ya fitsari ya tafi yasa kuma in yi fitsarin na ya fansama jikin ta babu sama abin da ya damar shi ya jawo ake masa azaba annabi ya bada wannan labarin bai fasan su ba kuma ya za a kawai kana wucewa kai baka san kai ba ka zo wucewa ga makabarta sai ka gane ana yi wa wannan ana masa azaba kuma ga dalilin da yasa ake masa azaba wannan gaiba ne ko ba gaiba ne annabi ya ce na sani wannan ana masa azaba wannan kuma ana masa azaba kabari saboda yamshi bin namima aikin sai dauko magana da ya ji an faɗa akan malam abbas ya ce na ji wani wallahi da ne zauna banda zagin ka ba abin da ya ta yi yana ta maka sharri ya ce ka yi kaza da abin da ya yi da wanda bai ba ya ɗauko maganar da ya ji malam abbas ya faɗa ko bai ji ba ma sai ya zo ya faɗa ya ɗauki magana daga masoyi zuwa masoyi dan ya ɓata tsakaninsu don ya lalata dangantakar da ke tsakaninsu wannan masifa yan uwa ta yawaita ta yawaita hatta ahlus sunna da dama ba tsira daga wannan bala'in ba daga ya dauko magana ya kai wa wannan ya dauko magana ya kawo wannan shi ne ya ga ya raunata dangantaka da tsakanin wani da wani to wannan ya kakaita yi in ba za ka tuba ba amma wallahi azimu ka haɗu da azabar kabari da ka mutu tun daga nan da aka sa kabari za ka shiga cikin azaba har ran da Allah zai tashi alkiyama saboda wannan abin da kake annabi sallallahu alaihi wa sallama sai je ya sa aka karyo masa ganye na ainihin bishiya ganye na yautare shi sai ya sa dan kafa masa ya ce ina fatan Allah ta'ala ya sauƙaƙa musu kafin wannan ganyen ya bushe wannan hususiyar ce ce kai ma ka ji kankan kabari bare ka turo ganye ka ta wannan hususiyar manzo ce wallahi ba alam to kun ga waɗannan abubuwa da na ambata gaibu ne ga annabi ya ce ya san ya ga wuta abin da ke ya ga aljanna ya ga wannan ga karewa ma an yi mai da shi Allah ya ce na kadara a min ayati rabbihil kubra manya manyan ayoyin Allah abin da yake cikin sama ta ɗaya gaibi ne ko ba gaibi ba abin da yake cikin sama ta biyu da ta uku da ta hudu zuwa sama ta bakwai gaibi ne ko ba gaibi ba annabi ya je ya gano amma kuma duk da aka muna cewa bai san gaibi ba me hujjar mu sanin gaibin da Allah yake korewa ba wanda ya san gaibi sai Allah shi ne zamanin gaibin tilɗaɗi kawai ka san abu kamar yadda Allah yake sanin gaibu ka san haka Allah ta'ala ya san gaibu ko bai sani ba waye ya sanar da shi akwai wanda ya sanar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ga wuta waye nuna masa Allah da ya ce ya ga aljanna waye nuna masa Allah da ya ce ya ji wannan ana masa azabar kabari waye ya nuna masa ana masa azaba Allah to ashe ba shi ne ya sani ba gaya masa aka yi labaran da manzon Allah ya bayar a wannan hudu ba da ya doguwa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza yanzu ba jin ko mai infiradi zamanin rikicewar duniya in ya gabato kowa ya sani kaga mata kankana sun ƙi aure sai yawo suke bai faɗa ba yanzu ana ganin wannan abin da ya faɗa ko ba a gani ya san gaibu bai san gaibu ba hadisai ya karanta suka gaya masa wannan abuwa in alkiyama ta kusa ga abin da zai faru ga abin da zai rika faruwa shine yake tarjama abin da ya karanto a cikin hadisai an gane ko to duk abin da yake sanar da kai aka yi ko da ya koyi ga waɗansu to karka ce ka san gaibu dan ka ce annabi ya san gaibu ka kare ta Allah ka kare ta annabi sanar da shi aka yi shi ko Allah duk abin da yake na gaibu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين duka wannan Allah ta'ala ya sani ruwa kwaya nawa ne yake shiga ƙasa kullum yau mutum nawa aka binne kiyashi nawa ne ya shiga menene yanzu a cikin ƙasar nan ma'adanai iri nawa ne a ina suke Allah ya sani ko bai sani ba waye ya sanar da shi babu turawa da suke zuwa su tona su ce nan za a samu fetur nan za a samu ruwa ruwan nan kai kana ganin sa ba wura suka za ta nuna musu ba kenan ba su ne suka sani ba sun sani bi wasu ala min Ala la wasu abubuwa na Allah suka ɗauka suka yi amfani da su suka gano akwai kaza a nan ko akwai kaza a nan kuma ga yawan kaza, ko ga yawan kaza to wannan ba a kiran sunan gaibu akwai abubuwan da Allah ta'ala da kansa ya ba da labarin waɗannan labarai ne na gaibu amma kuma yanzu kai ka sani ni ma na sani labarin annabi nuhu bayan Allah ya gama bayan da labarin kaf sai ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada kafin mu baka labari baka sani ba akwai abin da za a ce kafin a gaya wa Allah bai sani ba amma da Allah ta'ala yana cewa kafin mu baka labarin baka sani ba to ba ma manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu ma yanzu mun karanta wannan labarin a cikin alqur'ani labarin yanda aka karge tsakanin annabi nuhu da mutanansa kuma Allah ya ce wannan labari ne na gairu kuma gashi yanzu mun sani kenan mun san gairu ba mu san gairu ba Allah ya gane da mu na'am saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta na'am فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى الله تعالى فلا يصدنك عنها كرك يدى من لا يؤمن بها وند دبي إيماني cewa Allah zai tashi alkiyama ba to karka bari kai da kai imanin ya kange ka ga barin yin ci gaba da yin iman da ita kar ya ɗauke maka hankali ko ya tusa maka ra'ayi ko ya sa maka kokwanto saboda shi bai imani ba wata ba a hawawu domin shi san zuciyarsa ya bi da ya ce ba za a tashi alkiyama ba ba a hadisan ya gano ba ba alkur'ani ne ya gaya masu cewa ba za a tashi alkiyama ba abin da yake faɗa aka san abin da alkur'ani da hadisan suka faɗa ne an gane fatar da ai fata halak sai ka halaka in ka fita ta mai son zuciya zai za ka halaka gurare daban-daban alkur'ani Allah ya ce in kuka ga mai liban son zuciya wallahi ku kaurace masa ku bi shi a wani gurin Allah ta'ala yana cewa wala tuti man aghfalna qalbahu an wa taba ahwahu wa kana amruhu furda duk wanda ya fita zuciya Allah ta'ala ce kar ka yadda ka bi shi waye yake ban san zuciya wanda zai ga gaskiya ya tafi dama duk inda kaga bata duk inda kaga an yi laifi to ɗayan biyu ne ya jawo aka yi ko dai wanda ya laifin jahili ne bai san abin da yake ba laifi ba bai san abin da yake yi laifi ba ne sai ya aikata saboda jahili ne ya jahilci daidai sai ya aikata abin da ba daidai ba kun gane to kaga wannan jahilci ne ya sa ya aikata abin da ya aikata bai san daidai din ba sai ya aikata abin da ba daidai ba ko kuma malami shi ba sani ne bai ba ya sani take waye ya take sanin ya aikata aka san abin da iliminsa ya ce ya aikata ko ya bar aka san abin da musuluncinsa ya ce ya yi sai ya ƙi ku kaga wannan san zuciya ne shi kuma wanda ya fi san zuciya ba yadda za ka yi da shi a aita manista ba manista kar ilahu hawa وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة الله يتي فمن يهدي من بعد الله ويا sai shirin shi ban da Allah to Allah ya kawo masa aya bai ba an zo masa da hadisai bai ba to kai ya zaka yi da shi wala tudi man albanna wani gulan Allah ta'ala ce fasbir li hukmi rabbika wala tudi minhum atiman aw kafura kai ya hakuri da irin hukuncin da ubangijin ka yanki kar ka kuskura ka bi mai saban Allah ko kuma wanda yake mai yawan kafircewa Allah wani gurin Allah ta'ala ce wala tu'il kafirina wal munafiqina wada azamu kar ka yadda ka buka kafirai ko munafikai wani gurin Allah ta'ala ce waddu law tudhinu fayudhinuna sai yace wala tudhi kullu halabin mahinin hammadin masha'in binamin manna'in alkhair mu'tadin asim utullin ba'da zalika zani kar ka yadda ka bi su wani wajen Allah ta'ala ce ba a rada an banta walla an zikirna wala min illa al ad-dunya zalika mablaghuhum min al-ilm ayoyi irin wannan suna nan a cikin alqur'ani masu yawa wanda Allah yake cewa kada mu bi wanda ya fitar zuciyarsa ka bi wanda ya bi alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce وما تلك yaminika ya musa. Mhm. قال هي عطاي أتوكأ عليها وأبش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى annabi Musa a lokacin da Allah ta'ala yake magana da shi yana rike da sandarsa a hannunsa sai Allah ya tambaya menene wannan a hannunka Allah da ya wannan tambayar ba neman sani yake daga annabin Musa ba ba wai bai san menene a hannun annabin Musa ba mulki ne wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka wannan menene wannan abin a hannunka da Allah wannan tambayar menene ansarta sanda ta ce an ba da an ko ba bayar ba to annabi musa ta ce hiya asaya ita wannan abin da ke hannuna sanda ta ce ya ba da an ko bai bayar ba sai ya ci gaba da cewa atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha ma'arib ukhra wa ya buƙaci wannan ƙarin bayani ba a ce masa menene a hannunka kuma me kake da shi ba haka aka ba wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan a hannunka ya Musa ya kala sai ce hiya asaya sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogara a kanta ma'ana ina dan dogara ta idan ina tafiya wa ahushu biha ala ghanami kuma da ita nake kadowa wato ainihin dabbobi na abinci in na zo sai in sai in sa wannan tata sai in sakalo wani reshe ya yi ƙasa ƙasa in ɗan karya in jefa wa dabbobi na a hucu biya ala ganami ba ma nan ba wali ya fiha ma'arif ukura ina da ma waɗansu buƙace-buƙacen da nake da wannan sanda in ban da waɗannan abubuwa me yasa annabi musa ya wannan dogon bayani a inda ya kamata ya yi a gaban Allah ya ke magana suke da Allah kai tsaye ba abin da zai boye wa Allah domin bayan ya gaya masa sandarsa ce tana yi wa aikin da yake da wannan sandar akwai wanda bai kamata ya ci gaba da yi ba to gara ya faɗa a ce to kar ka sake yin kaza kaza kuma ka ci gaba da yi da ka yi amayo komai da komai da ya ce ma waliya biya ma'arifin ukura tana yi wa Allah ce to da meye da meye da meye ma'arifin ukura din meye sauran bukatun naka Allah sai Allah ta'ala ya ce ya sai Allah ta'ala ya ce قال خذها ولا تخف Allah ta'ala sai ya ce da annabi Musa alƙiha jefar da ita jefar sandar taka ko jefar da wannan sandar taka din ya Musa alƙiha ya Musa annabi Musa da yake ya yarda da Allah yake magana zai tsaya yana ja in ja a ba alƙaha nan take ana ba shi umarni sai ya bi sai ku ya jefar da sandar ita kuma sanda ana jefar da ita za kun gani ana amfani da fa fa fa me yasa ta'ul fujaiyya ana yin kaza sai aka yi kaza sai kuma aka yi kaza fa'ada sai annabi Musa ya jefar da wannan sandar fa fa'iza hiya hayyatun tas'a sai ya ga sandar ta tarihi ce ta rude ta ta juye ta zama hayya wata ganshe ka ta sa'a tana tafiya dan kar ai idan kar ka dauka ko abin ne kamar sihiri ga kaman kaman kaman mucijiya a'a mucijiya ce ta zama kuma ga ta tana tafiya tana tafiya kuma sai Allah ya ce me kudra kamata Allah kenan kudra wala takhaf aiwance wata ayar abin da ta nuna mana da annabi Musa ya ga ta yi abin nan me walla mudbira walam yu'aqib ya Musa aqbil wala takhaf innaka min al-aminina wani gurin Allah ta'ala ce inni la yakhabu ladayya al-mursaluna a wajena in dai a wajena ne mursalai ba su da abin tsoro ba abin da zai tsorata su da ya ga ta zama macijiya sai ya je bare falla a guje annabi Musa ne ba kuma ya yarda da Allah yake magana walla mudbira wala mu ake kowai annabi Musa baya yi sai da Allah ta'ala ya ce ya Musa aqbil karkato taho dawo dawo aqbil wala takhaf dawo karka ji tsoro innaka min al-aminina anan kai kana cikin amintattu ba abin da zai taba ka a yanzu da Allah ko mai wasa da maciji mai wasa da maciji in ya kirawo ka ka shigo fili ya ce kama macijin karka da muka kama shi ni na ce ka kama shi yaya ba za ga mai wasa da maciji amma wani zai ga tun da shi ne ya ce ya kama ai kila ya masa ya bashi wani magani ya yi wani ya yi wani kulumboto dan haka ko ya taba ba zai masa komai ba haka ne ko ba haka ba za ka ji wata nutsuwa saboda shi ne yake wasa da macijin yana sarrafa shi yadda ya ga dama kuma ya ce ka kama shi to wannan ba mai wasa da maciji ba ne mahalicin macijin ne ya ce wala ta innaka min Aminina. kana cikin amintattu nan sai Allah ta'ala ce kulla wala takhaf kamata wala takhaf karka ji tsoro sanu'iduha ta al'ula za mu mayar da ita yanda take da farko za mu mayar da ita yanda take tun farko ta koma sandarta tirenin ake wa annabi Musa a cikin ilimin Allah na gaibu ya san annabi Musa idan ya je Misira fir'auna zai gayyato matsafa za su zo da igiyoyi za su jefa igiyoyin su zama macizai to idan annabi musa shi ma ya jefa sandarsa ta zama maciji me zai faru falla zai a guje kaga an cinye shi kenan an yi ɗinsa to bari a bashi tirenin a nuna masa wannan sandar taka duk lokacin da muka ce maka ka jefa ka jefa kuma da aka zo za a wannan mukabala ai Allah ta yi masa jefa ta kuma ya jefa da zama mace ya firgita me yasa saboda ya riga ya saba ya riga ya saba ya san tana da kiɗa da ma zama macijiya sanu'iduha sirata al-ula hadha burhanun min Allah li Musa kaga wannan hujja ce Allah ta'ala yake so ya ba wa annabi Musa kuma mu'jiza ce Allah ta'ala yake so ya ba shi mai girma wanda ba wa al'ada wanda take nuna cewa ba abin da zai iya gagarar Allah ba kuma abin da zai iya gagarar wanda Allah ta'ala ya amincewa wa annahu la ya'ti bihi illa nabiyyun mursalun wa ma tilka bi yaminika ya musa ala uh, inna ma qala lahu dalika ala sabil al allah ya faɗa masa wannan dan ya samar masa da nutsuwa alanta ya kwantar masa da hankali an gane ko na'am wa to a ƙarshen wannan aya da mala ya karanta mana kafin wanda ya karanta da Allah ta'ala ce annabi Musa ya ce waliya fiha ma'aribu ukura kuma ina da waɗansu buƙace-buƙacen ma banda wanda na faɗa wanda nake yi da wannan sandar to ƙarƙashin wannan ma'aribu ukura ne waɗansu malamai abin da ake nufi da ma'arin ukura masali ukura ina da waɗansu abubuwan biyan bukata nawa da buƙace-buƙace na ban da wannan sai waɗansu mutane suka ce abinda ainihin wato yake nufi wannan sanda ta sa da daddare sai ta zama fitila sai ta haska masa duk inda yake to zibu lahu bil layli dan Allah da a ce tana haska masa zai zo ya ga duhu ya tawo ya anguwa sai ya tafi neman wuta waɗansu suka ce wata harzu lahu ganamahu idan nama idan yayi bacci wai sandar ita ce take gadin dabbobinsa shi ya musu gadi waya garin su ha ta tsiro shajaratan wani lokaci wai annabi musa idan ya je yunwa sai ya dan kafa wannan sandar tasa dan da nan sai ta rike ta zama bishiya sai ta yi ganye sai ta yi yaya sai yayan sunana sai ya ce koshi sai ya kama ta sai ta dawo sanda duk ƙarya ne duk wannan labarin karya ne ba inda Allah ya faɗa ba inda manzon Allah ya faɗa ba inda sahabbai suka faɗa labari ne na tatsuniya mara tushe sanda ce kamar yadda kasar sanda Allah yake so ya nuna mana kiyawarsa da ƙarfin ikonsa duk da ice ce ita ce annabi Musa tsawon shekarun da ya yi yana kiwo lokacin ma bai zama annabi ba idan da yana kafa ta ta zama bishiya ya ci abinci wannan mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba kuma idan da ya san sandan nan tasa tana rikidewa ta zama kaza tana iya ita take gadin ainihin dabbobi da daddare kuma tana harka fitila da daddare dama ya santa sanda ce ba normal sanda ba don Allah da ya jefa ta ta zama maciji zai birgita ya gudu ba zai gudu ba saboda ya san sandarsa tana zama komai da komai saboda ka karku yadda da wannan labari da inda shi ƙarya kurin aka shirya ba gaskiya bane abin da aka faɗa an gane ko saboda ka duk wannan labari ne na isra'iliyanci Allah ta'ala ya ce wa mamam yadaka ko ila janahika sai Allah ta'ala ya ce sanya hannunka tattaro hannunka ka sa ila janahika kaga wannan shine jana idan da ainihin tsuntsu ne da shi zai amfani ya tashi sai aka ce ya sanya hannunsa hannunsa da ya sani ba ma magana sanda ba ya sa shi karkashin hamartarsa. sa hannunsa karkashin hamartarsa haka ta wajen bai ba kana fito da ita sai ka ga haske ko ina kamar rana tana ainihin wasu haske ko ina min gayar suyi ko ba haske ba ne wanda yake mummuna ko na albaran na alamar kudinta ko na aibi a ayatun wata mu'jiza ce ƙari akan wucin sanda za mu baka shi yasa a wani gurin Allah ta'ala yake cewa ba ka burhana ni min rabbika ila fir'auna wa mala'i wadansu hujjoji ne guda biyu za mu baka ka tabbata da su zuwa ga fir'auna da jama'arsa wato ainihin fadawansa hum kanu qawman fasiqina linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka waɗansu daga cikin ayoyinmu masu manya-manyan girma ai fa'alna ma fa'alna ma zakarna min ilabil asahiyya wato ainihin ta sa'a abin da ya sa muka nuna maka sandaka ta tarki ɗaya ta zama mucijiya tana tafiya kuma da hannunka ya fito yana nuna haske ga masu kallonsa dan mu nuna maka manyan manyan ayoyinmu waɗanda suke gwada ingancin manzancin da zamu mu baka Allahu akbar na'am إلى فرعون Allah ta'ala ya ce izhab ka tafi ila fir'auna ya zuwa ainihin wato fir'auna innahu tagha domin shi fir'auna ya wuce gona da iri ya yi shishige da yawa ya yi dagawa fir'auna ya yi shishige da yawa wani irin shishige ya ce zaruni a katul musa wale da urabba. ya ce ana kuma al'ala ya ce wa ma rabu alamina ya ce ij'al li an la'alli aqtari ila ilahi musa wa nuhu kabe ba, babu abin da fir'auna bai yi ba na cika da batsewa da girman kai da raina kowa inna tsala idza ila fir'auna innahu daga ka tafi ainihin wato wajen fir'auna domin ya yi shishige ya wuce gona da iri sai Allah ta ala ce mai قال رب min yafahu qawli bayana waj'alni waziran min ahli haruna aqitu bihi azri wa ashrifu fi amri yasa kainu sabbihaka kathira da kuma me wa nasquraka kathiran innaka kuntu An amsa ko ba amsa ba? Ya musa? Allah ta'ala ya ce da annabi Musa izhab tafi ila fir'auna ya zuwa fir'auna innahu lallai shi fir'auna tsaga ya ainihin wato wuce gona da iri bayan da Allah ta'ala ya masa wahayi ya kuma mai da shi annabi ya nuna masa ayoyi wato manya-manya da ya aike zuwa ga ainihin fir'auna wanda shi fir'auna shi ne sarkin misira fir'auna ba suna ba ne na wani mutum fir'auna ba suna ba ne na wani mutum kamar a ce gwamna ko a ce shugaban ƙasa ko a ce ciyaman ko a ce sanata ko kansila sunan menene waɗannan suna ne na mukamai duk wanda yake kan wannan duk wanda yake kan kujera kaza sunansa gwamna wanda yake kan kujera kaza ciyaman ne wanda yake kan kujera kaza shugaban ƙasa ne to duk wanda Allah ya ba wa mulkin misra sunansa ne fir'auna wanda duk Allah ya ba mulkin habasha sunansa mai najashi an gane ko saboda haka nan ba suna bane na wani mutum ana kiransa fir'auna a'a lakabi ne na sarauta Allah ta'ala ce ya zahaba ila fir'auna innahu daga ay tamarrada wa jawaza al-hadd fil kubri wal fasadi wal ulwi fil ardi ya wuce gona da iri wajen kafircinsa ya wuce iyaka wajen barna yana yin ta wuce misali wajen ɗagawa da jiji da kai dai ya wuce abin da ake abin nan wal qari da kuma danne masu karamin karfi duk wani mai mulki mai danne mai karamin karfi to kwaikwaya yake a wajen fir'auna duk wani mai mulki mai girman kan tsiya kwaikwaya yake a wajen fir'auna ba kuma zai iya yin girman kan da ya kai na fir'auna ba domin shi girman kan fir'auna ya daga shi ya ce shi ne Allah gaba daya an gane ko qabbahullah wa tughyana wa sabu halaki kuma wannan dagawa tasa ita ta jawo masa halaka annabi Musa ya tafi maimakon ya hakura ya kale mu da mu ce muna neman mutum bai kamu ba kasa kamo shi ai bai isa ba sai ya hawa ya ba annabi Musa da Allah ya tashi sai da ya bar Fir'auna ya ga annabi Musa har sai da jama'ar da ke tare da annabi Musa suka ce masa inna la mudrakuna an riga an cin mana ƙaryar mu ta ƙare wai wani mahaukaci ne a bantuwa to haka yana da ɗan tabuwa kaɗan to sai je gidan wani malami ɗaya daga cikin malaman ku da ke muku wa'azi sai sai suka je koba gidan iyayen suka zo je wai a kawo shi a malam ya masa addu'a to lokacin da aka zo aka kawo wannan bawan Allah a yi masa addu'a dan Allah ya sauƙaƙa masa abubuwan da yake sakamakon rashin hankalinsa shikenan sai malam shi kuma a daidai wannan lokacin a cikin gida an kwantar masa da lago zai yanka aka ce ana sallama maimakon ya bari sai ya yanka ya aje wukar ya fito ya ga waye mai sallama sai ya fito da wuka tsirara a hannu shi wannan bawan Allah yana gani sai ya ce ƙarya ta ta kare ce wallahi yanka ne zai ƙarya ta ta kare an gane ko saboda haka nan fir'auna yana ta irin waɗannan abubuwa na rashin kan gado na rashin imani sai saboda rahamar ubangijin Allah saboda rahamar ubangiji Allah madaukakin sarki da hikimarsa da adalcinsa shi kuma baya yi wa kowa azaba sai ya kafa masa hujja Allah ya san Fir'auna ba zai shiryu ba shi Allah iliminsa na gaibu ya san Fir'auna ba zai shiryu ba amma bari ka ga mu koyi darasi daga abin da Allah zai gaya wa annabi Musa da Haruna su gaya wa Fir'auna idan haka ila Fir'auna innahu daga ka tafi wajen Fir'auna Fir'auna ya yi shishigi sai annabi Musa ya ce min ala sai ya ce rabbi ya ubangiji na ya mai bani tarbiya ya mai taimaka min koyaushe ishira ali sadari Allah ka yalwata min kirjina domin na san Fir'auna kuma ni ma ina da saurin hassalowa Allah ka yarwata min kirjina in iya daurewa maganganun da zan ji fir'auna yana faɗa mu ko wanda zan ji yana faɗa wa Allah ko wanda zan ji yana faɗa wa addinin Allah kada in fusata in yi hukunci cikin fushi Allah ka yarwata min kirjina Allah ba akbar rabbi sharale da dare sannan ya ce me wa yassir li amri ay wasi'u wa afsi'u li a al-adha al-qawli fi'li dan in daure wa cutar fir'auna wanda rai a maganance da wanda rai a aikace wala ya takaddaru qalbi qalbi bidalika ya zama da zuciyata ba za ta rude ba idan an mun wannan wala ya riku sadari kirjina ba zai kunci ba domin idan kirji ya kunci to babu ainihin wato abin da zai amfani mai wannan kirjin qala Allahu na nabiyhi hatta Allah ta'ala ya faɗa wa annabinsa annabi Muhammad ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlik saboda wata rahama ta musamman da Allah ya maka ka zama mai sauki a gare su ka zama mai laushi a tare da su walau kunta faddan da ka zama mai kaushin hali ghalid alqalb mai kaushin zuciya lam faddu min hawlik da sun tarwatsa sun barka an gane ko Waya li amri Allah ka sauƙaƙa min al'amari na ay sahil alayya kullu amrin asluquhu duk abin da zan yi Allah ka sa mun shi ya zama mai sauki duk wani abin da zan yi Allah ta'ala ka sanya min shi ya zama mai sauki wahalul uqdatan min lisani Allah wannan inar da ke kan harshe na in ne magana ba a ganewa kuma zan je in yi magana da mai girman kai wanda ya iya izgili wanda ya iya reni idan na yi magana ina da tsamin baki saboda annabi musa waɗansu malamai suka ce lokacin da aka kawo aka kawo wuta a ga wanne zai ɗauka sai ya ɗauki wutar kuma sai ya sa a baki sai ya ƙona masa harshe wannan sai ya sa in yi magana ba a ganewa sosai ba a ganewa mutum da yanzu an aika shi ya zama annabi kuma zai je wajen wani mai wanda sarkin girman kan duniya da dagawar duniya sai ce Allah ka kwance mu wannan kulli da yake akan harshe na in inan nan da nake yi Allah ka raba ni da ita dan me ya bi kauli dan su rika fahimtar maganar zan faɗa dan suna iya kin yin imani su ci abin gane ma abin da kace ba magana ka bata fitowa sosai da haka ma gane me kake cewa ba baka kaba mana hujja ba yanzu ya bi kauli sannan sai ya ce waje an le waziran min ahali kuma ka sanya min mai karfafa waziri wanda zai karfafa min bayana min ahali amma Allah ka zaɓo mu wannan daga cikin dangina Shi na wani gurin Allah ta'ala ce wa wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana dan uwana haruna ya fi ni fasaha ya fi ni fasaha ya fi ni iya magana Allah ta hada mu tafi tare shi ma a mai da shi annabi a hada mu tafi tare kaga bayan Allah na gargo ka duba yanzu yadda idan kana kan wata kujera duk wanda ya fito yana son zai takara wannan kujerar sai gaba sai bala'i sai fasifa sai sharri sai yarfe dan me zai ce kujera ta kujerar da nake kai yake zo to shi kujerar da yake kan yake sa shi ma a nada shi a ba shi irin wannan kujerar su tafi tare a matsayin annabawa gaba daya ba gani ba a cikin suratu suratu yasin arsalnahum ithnayn arsalna ilayhim ithnayn ko fa kadzabuhuma fa azzadnahum fa azzadnahum bi thalithin fa qalu inna ilaykum mursaluna annabawa ne biyu aka tura sai Allah ta'ala ya ce muka karfafa su na uku suka je suka zauna annabawa uku a gari sun hada kansu ba gaba ba hasada ba hamayya suna ci gaba da suka ce inna ilaikum mursaluna manzannin Allah ne zuwa gare ku amma yanzu in aka ce kai ne shugaban wajen wannan majalisar da wani ya fito ya ce shi ma zai nemi wannan mukamin sai bala'i sai gaba kai ba wani girar kake da shi ba kai ba wani albashi ake baka ba kai ba alawu ake baka ba amma dan menene wani zai ce yana son mukamin ka to duk wannan yace ah, haruna akhi ushudur bihi azari Allah ka karba min bayana da wato haruna akhi dan uwana na'am ushudud bihi azri Allah ka karfafa min wato karfafa ne da shi ai kawwini bihi wa shudda bihi zahri Allah ka karfafa min bayana da ainihin wato annabi Haruna a wanda ayar Allah ta'ala ce sanashuddu arzaka bi akhika za mu karfafa maka bayan naka dan tsanka za mu karfafa maka shi bi akhika dan uwan naka walada alu lakuma tsara kuma mu sa muku hujja ba ba ku hujja da za ku rike zama ita ce karfin ku gaba daya wa ashriku fi amri Allah ka sanya shi ya zama mai tarayya da shi a cikin wannan al'amarin nawa annabta da kace ka nada ni shi ma na shi annabi mu zama muna tarayya da ni da shi a cikin kowa annabi ne aifin nubuwa bi an da alahu nabiyyan rasulan kama da asali ka sanya shi annabi manzo kama yadda ni ma ka sani me yasa kai nusabbi haka kasira Allah dan mu samu damar ambatan ka mu dinga tsarkake ka da yawa da yawa da yawa yanzu idan misali ka ce za ka dinga koya wa matanka karatu ba lallai bane ta rika haddace abin da kake koya mata da wuri amma in ka tura su da je makarantar mata inda za a bada hadda a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai ta ce yanzu suka da yawa saboda abin da ake yi tare kana yi tare da ainihin wato 'yan ajinka ka ba da himma fiye da wanda kake koyawa dan wani lokacin ma ana in kai da kake koya mata ana koyar da kana koya mata din za ta jefar da ainihin littafin kai an jefar na gaji ni bacci nake ji kai kuma ka san sauran gogwa wannan kura ka tafira Allah ina son ka hada mu dan mu je mu ringa yawan ambatanka da yawa da yawa Allah yana son a ringa ka da yawa akwai lokaci to bismillah lokaci ya eh wannan alima allama alima alayhi salatu shi annabi isa wato annabi musa ya sani anna madara ibadat kullaha wa din alama ala zikrillah annabi Musa ya san gaba ɗayan ibada tana zagayawa ne akan ambatan Allah fasa'ala Allah an yaj'ala an a akahu ma'ahu ni wa yata'awanani ne birri wa taqwa dan samu damar ci gaba da ainihin taimakekeniya akan ainihin wato biyayya ga Allah subhanahu ta'ala da goma zansa abinda muka faɗi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad na'am to kudin taimako da aka samu jiya sha ɗaya ga watan tara wato watan ramadana an samu naira dubu biyar da dari takwas da goma naira dubu biyar da dari takwas da goma bayan wannan akwai alhaji hamza uban doma ya aiko taimako na naira dubu goma akwai alhaji Sidi kwari ya kawo yadi bandar ashirin mai yadi goma goma ya ba da yadi ashirin bandar ashirin allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji usman kwari shi kuma ya kawo yadi bandar biyu mai yadi talatin sannan akwai wani bawan allah ya ba da yadi bandar daya mai yadi goma malam aminu gidan tsamiya shi kuma ya aiko da taimakon kudi naira dubu uku a ba marayu ga malam usman rimin kebe shi kuma ya aiko da yadi mai bandar mai yadi goma akwai kuma abin nan ya kalle na rubuta ba wannan kudin da kuka gani zan ba alaran bayan zai kirga magana ko da ga kirga mai nawa nawa ne yan uwa a cigaba da bada taimakon mana Allah ya muku albarka ku bada taimako ni ma ganawa eh eh to yau bari in bada na manara marayu kuma sai gobe eh ok rasu zai go to ga na manara marayu da kuma su amma kuma eh na samu eh. to wannan kudi naira dubu ɗari ne sanata isa zarewa shi ya aiko da su ya ce a ba marayu allah ta ina yawa ya yi an bada dubu wannan wannan na marayu ne. Eh, wannan na marayu eh yawa yanzu ka manara so a ci gaba da taimaka yan uwa akan waɗannan abubuwa da muke ta cewa a taimaka Allah shi ne zai biya ku abin da ina wannan kayan da aka kawo su ne makarantar da rubu eh, na su uban domin zuwa to alhamdulillah Allah ya samu dace muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana ibadunmu ya gafarta mana mu ya fi mana kurakuranmu ya ainihin ba mu ikon amfana da rayuwarmu da Allah ya tsawaita ta shigo cikin azumin Ramadana Allah ya ba mu ikon mu yi abin da zai mana rahama ina ƙara jan hankalin yan uwa kar ku yi wasa da wannan taimako da ake nema da sunan marayu ku taimaka ku bada zai muku amfani a nan duniya zai muku amfani kuma a lahira za ku yi farin cikin an kwadaitar da koyin wannan alkhairi muna cin watan azumin ramadana ko da ɗan kaɗan ne kai ma ka bayar allah ya sa mu dace